haɗin gwiwar ƙungiyar matasa musulmi na Nijar sun gudanar da babban taron su na shekara a birnin Agadez wannan dai shine karo na 22. Ibrahim Saini shine shugaban ƙungiyar matasa musulmi na Nijar ya faɗi dalilan su na zaɓar jihar Agadez. Wanga tsari na 22 kenan daga shekara sai mu doki wani jiha sai mu tara matasa musulmi akwai cikin su duka eh, masu sana daban-daban akwai ma'aikacin gwamnati akwai wanda suke zaman kansu akwai manomi akwai makiyayi akwai kowa da kowa kuma akwai 'yan lakwal akwai almajirai akwai malamai mun zo nan ga agadas don bana wance ya kamata a ce mun kula da tarihi cikin rayuwar musulmi tarihi na da mahimmanci. an san tarihi to shine za a gina gobe kuma kuma akwai abubuwan da muke gani mu san wannan kokari iyayenmu ne wanda suka yi mana kaman kwanciyar hankali Nijar kadai ne a cikin kasar na zagaya kasar nan su kai 20 abubuwan da suka mai da hankali a kai dai su ne jin kai taimaka ma gajiyayyu wa'azi ga matasa don kauce mu shiga harkokin ta'addanci kula da aiki neman ilimi tausiya mu juna don shi ne wasu ayyuka muna gwada ma yana cikin addini ko da ba ba mu kula da su ba misali ka taimaka ma dan uwanka abin da zai raya shi mun san sadakan kuɗi ko abinci amma ba mu san mahimmanci sadaka yau ba ko muka ce duka wanda suka zo yanzu mun san wanda suka zo da wanda aka samu nan gas mun kai mutum dubu kowa ya zo da akalla tuwayi guda. Ko me suke yi a kungiyar tasu wa matasa na jan hankali don kawar da su daga ta'addanci? Wala abin da muka gane akwai cikin abin da ya samu matashin da suke wannan aiki na asha akwai jahilci akwai talauci in mutum bai da aiki bai da sana'a in an bar shi wanda ya zo ya bashi wani abu sai ya sa shi aiki akwai kuma rishin shawara tsakanin dattijawa da yara wanga aiki ya shahi kowa da kowa ya shahi ku jarida ya shahi mu matasa ya shahi iyayenmu dattijawa maza da mata kowa ya diba gida ka a yaro da telefon da portable ba a damu da abubuwan da ke diba ciki ka a yaro yana ban wasu mutane wanda baka san su ba wannan mutane wanda yara suke zuwa su wane ne don da magana ake iya juya hankali matashi a kula don wannan aiki ne namu ne mu duka a cikin lakwal ne a cikin unguwa ne a cikin gida ne ka a bar banna ya shigo in banna ya shigo to ba mutum guda zai shafa ba duka al'umma zai shafa muna bin ƙasa duka muna muna ziyara muna zamuna tare da matashin a cikin lakwal muna da club club na jihar musulma wanda ake musu wazuka da conference shi kuwa isiyaka yawale daga jihar da magaran ya nuna jin daɗin shi yayin da ya ba da jini ba ku irin horin cikin da nake ji ba gaskiya in dai na bada jini gaskiya saboda na ji daɗin jikina gashi na taimaki al'umma tamara bari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar niger